Amina Musa Sakaba ta bayyana cewar alhaki ne da ya rataya a kan kowane musulmi da ya kasance mai bada gudunmuwarsa wajen yada addinin musulunci inda ta kara da cewar ana shirya taron ne bisa la'akari da muhimmancin da'awa ga al'ummar musulmi. Amina Musa daga nan sai ta yi kira ga mata musulmi da su kasance masu kokarin yada addinin musulunci a duk inda suka samu kansu. suke lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tudu alaihim ayati domin wannan manzo ya dinga karanta mu wa'annan mutanen ayoyi ne wa yuzakkihim kuma domin ya yi musu tarbiyya ta kwarai ya tsarkake da yake bada tashi gudunmawa wajen taron Dr. Ibrahim Liman Sifawa ya gudanar da wata kasida akan da'awa da kuma yadda za a gudanar da ita haka ma ya zayyano wasu wallafe-wallafe daban-daban da suka jibanci kyawawan ɗabi'un mai wa'azi waɗanda suka haɗa da faɗin kalamai masu daɗi a cikin hikima kazalika da kaucewa ɗabi'un da ba su dace ba taron ya gudana ne a tsangayar bunƙasa lamuran mata da ke jihar ta Sokoto haka ma taron ya samu halartar mata da 'yan jarida da malamai malamai da dai sauran muhimman mutane. Jamilu Abubakar Isa labaran Liberty daga Sokoto.